martaba sarki wannan gida ya daɗe yana ba wa iyayenmu da kakanninmu gudunmawa yau ga shi mun Allah ya kawo ubangiji mai marfa sarki irin gudunmuwa da taimakawa da aka yi wa magabatan muna fata za a yi mana shi muna sake jaddada goyon bayan da gwamnati da mai martaba sarki da aka bada da ƙarshe muna so mu sake amfani da wannan dama mu roƙi mai su sarki ganin yaran ɗaukaka da sutura da Allah ya maka ba ma a nan Najeriya ba har duniya gaba ki da idan sanin mu jama'a da ta yi ke mu a taimaki wannan masarauta ta mu muna addu'a da dukkan abubuwa da suke damun najeriya da kano marasa daɗi allah ya mana maganin su allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu lafiya ya sa mu gama da duniya lafiya mu daga nan kamar da muke faɗa ko da yaushe al'ummar kano al'umma ɗaya ce fatanmu da addu'anmu kada allah ya nuna mana ranar da ko saboda siyasa ko wani dalili za a samu rabuwar kan al'umma muna tabbatar muku da cewa za mu yi aiki tare mu ga yadda ke ɗaya za mu taimaka mutanen kano a samu kyakkyawan jagoranci da kwanciyar hankali da ci gaba cikin taimakon allah kuma kofar mabuɗe take a yaushe wajen karɓar shawara da nasiha dakacin gwargwado duk abinda muka ga ya dace na shawar da nasiha za mu kaddamar muna yin addu'a ga shugabanninmu da kan shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa kan ciyamomi da wakilai allah ya ba su basira da yadda za su fito da tsare-tsare da za su rage wa al'umma raɗaɗin halin da suke ciki ya ba lafiya da zaman lafiya mun tabbata da yardar Allah za mu yi tafiya tare za mu yi tafiya cikin haɗin kai za mu yi tafiya cikin 'yan uwantaka da kwanciyar hankali babu wata matsala in sha Allah jiran lokacin don sha Allah zama kawo muku ziyara ah, har gaya mu ne muku fatan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma mun yi godiya kan wannan mubaya da wannan jawabi kuma muna da jaddada cewa ba za mu manta da mahaifinku ba hakimai mun zauna lafiya da shi kuma mun rabu lafiya da shi kuma muna fata haka za mu ci gaba da zama tare insha Allah